من الوجود هو العين عين الهادي والهاد له الكعبة والهلال له بيت مقدسي yake cewa الطيبة ainu a ilimin hisabi no saba'in ke ko saba'in ku? ainu saba'in kenan yake cewa to akwai shamakai dubu saba'in lahu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani hijabi tsari tsari tsari dubu saba'in kafin ka riske manzan Allah wanda kowane tsari kuma idan ka riske shi ka babbake ka kone sai kuma a sai ce shahidan gashi kuma hadiran yana tare da kai ne fa duddin bi duddin kenan hayyar alƙalba wallin ba annabi kenan yawwa ba wanda muhammadu lam ya gairu ilahihi ba wanda ya san shi sai Allah saboda tsarin tsakaninsa haratta min al'akawa na ka shau yace ce ka fita daga cikin kaunu wa fita a tala'an kulla hayyin wa halikin yawa duk wani rayiye ya doni matacce manzo Allah ka zarce masa kai masa nisa bai san ka ba akwai wani tsari nan shi da ya dubu saba'in to la mafhuma lahu ba wa dubu ma'ana shamakai dubbin nai ba adadi la mafhuma lahu kaka ce dubu saba'in din ne kawai a'a ba adadi tsakanin manzan Allah da halitta halitta ba ta riski manzan Allah ba ba da ya san annabi to a hakan kuma haduran gashi kuma yana tare da kowa to don haka haɗarin tunanin wanda yake mai bincike ta hayyar fi sai ya zama ya ɗimauta ya gigice a cikin annabi shi sa ke cewa jalalu rasulullahi hayyar fikiriya in ji shehu maulamu shehu ibrahim ya ce kai girman manzan allah ya birkita tunanina ya ce fa shine ne aini fa ainul ha'i shi wato ainin ha'u shi ha'u mazala shi ne sirrin ha'u shi ne martaba ta ha'u ha'u ba allahu ba kenan shi allahu wannan sunan idan ka ɗauke alifi na farko ya zama lillahi idan ka ɗauke alif da lami ya zama lahu in ka ɗauke alif da lallan ɗin gabaki ɗaya zama hu duk dai yana nan dai yanzu da gama akai ko duk wannan hu ɗin a nan sirrin yake ya zama hu huwa kenan ko yawwa nan a nan martaba ta uluhiyya take ko to mazala shine mazahari na martaba na uluhiya. yawwa babu wanda zai je gurin Allah ya dumfara Allah sai manzan Allah duk wanda ka gani kuma yana ma'amala da ubangiji ne ta ƙarƙashin martabarsa ta uluhiya ta nan yake ma'amala da Allah amma babu wanda yake ma'amala da Allah direct da tsantsar zati yake gaba gaba da zati yake ma'amala da zati wannan sai annabi duk kuma wanda zai yi ma'amala da Allah sai ta ƙarƙashin martabarsa ta uluhiya manzo Allah kuma shine mazaharin wannan sirrin na uluhiya wannan sai annabi misali ga wannan allah ƙadiri yanzu ka ce gwamnati yanzu ka tafi gidan gwamna shi ma gwamna in zai abu sai ce gwamnati za ta yi muku kaza ba ka yake cewa ba mu ma sai mu ce gwamnati za ta yi kaza to nuna gwamnatin tana ina inda wanda ya san gwamnati ya ga mana ba za ka nuna ta ba amma in ka ta dai akwai wani mutum shi ake cewa gwamna sai dai a ce shi ne gwamnatinku to amma shi ma sai ce gwamnati za ta mu kaza saboda haka ba za mu saba dokar gwamnati ba shi ma zai faɗa haka to amma kuma shi wannan din shine mazaharin gwamnatin shi gwamnan ko shugaban kasan shine mazaharin gwamnatin yawwa to shi ma manzo Allah shine shugaba na mamlaka na ubangiji gabaki daya mamlakar Allah gabaki daya gabaki ɗayan mamlakar Allah manzo Allah shine shugabanta shine na'iban Allah a duk mamlaka na Allah to saboda haka shi yasa shine yadda gwamna yake shine mazaharin gwamnati to shi ma manzo Allah shine wato sirrin Allah duk wani abu na Allah daga ne yake bulbulowa ba Allah bane kaka ce masa Allah kamar dai wannan gwamna ba shugaba ba gwamnati bane dan ba maki wata ranka ga bayanan ko shugaban kasar duka gaba nan ko ko su mutu ko mazahari dai na gwamnati ne to manzo Allah duk wani mazahari na sirrin Allah manzo Allah shine shine matattar sirrin Allah gabaki daya annabi walha'u ita wannan hayi din ainuhu martabarsa ce to dan haka tun da ku ya zama haka ka'aba ma ta annabi ce ita ka'aba ba ita ce da kibla kowa ba to wannan ka'aba da kake gani ta annabi ce ta Allah yana da wajen zama ne yanda ake cewa na layi Allah hawanta yake ai litta shirifi ne aka ce na katon layi to ita ma ka'aba litta shirifi ne aka ce ka'aba amma ka'abar ai ta annabi ce ba shi nuna ka'aba ba manzon Allah ya nuna yace a din za a sallah mu dinga kallon ka'aba da da bi kalli ka'aba yake kallon baitul maqdis ba nan ake kallo ba da kuma ya zarce nan ake kallo nan za a bi ta kallo inda ma wani jihar ya kalla yi sallah da tun nan ake kallo sai da ya kalli ka'abar yace kuma wallo waje haka shi tsalmadal harami aka ce kalli nan shi aka ce ma ya kalla sai da ya kalla shi kenan kuma duk kuma sai ake kallon waje har ka'aba din to don haka ka'abar ta annabi ce lahu baitul maqdisi baitul maqdisi ma na can iliya shi ma na annabi ne kaku da an ce na hannun kafare wallahi na annabi ne shi ma lahu daibatu ba. masallacinsa can ba shi ma na annabi ne daru muƙamatin gidan dawwama gidan aljanna shi ma na annabi ne aljanna da ake ta faɗa ake ta faɗa to ta manzan a gidan annabi ne mulkan in ya zo a tafsirin dalarin in ya ce walallah mulkus sama wato al'adi sai ga fasir ya ce mulkan wa halkan wa abida <laughs> to duk na annabi ne duk wayannan abubuwan mulkin annabi ne dan shi Allah ya yi su kuma duk kowa ma ta dangane da nisba ga manzo Allah kowa bawansa ne huwal abda haqqan wal anamu abiduhu ba manzo shi shine kake wanda kake tasarrufi da shi to aljanna ba shine mai tasarrufi da aljanna ba ka duba hadisi gani a ran tashin alkiyama yadda zai yi yan wuta zai shiga ya fito da su yi ce su tafi aljanna wanda ya kai aljannan ya kai don haka aljannar ta saci da ita ma darul huldi aljannar ta saci firdausi tasa ce fiyayye inda za a je a ririmi a huta aljanna kenan